ya da yabo suka fata ga Allah wanda ya shar'anta mu bayan sa ibada ta azumi domin zan karkacewa gare su kuma ya zama tsaftacewa ga zunubansu ina gode ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi ne ya cancanci godiya shi ya cancanci yabo akan ni'imomi daban-daban da ya mabayi waɗanda ba wani bawa da zai iya bin sake ko ya kidaye ni'imomin Allah da Allah ya mata ina shaidawa babu wani bauta da gaskiya duka da cancanta sai Allah shi kadai wanda bai da abokin tarayya a cikin ibada ba a tarayya da kowa tare da Allah a cikin ibada shi kadai ake wa ibada sallah azumi da sauran ibadodi duka Allah kadai ake wa su kuma Allah baya tarayya da wani a cikinsu. kuma duk da aka yi tarayya da wani a cikin su to shi Allah baya su. kamar yadda Allah baya da abokin tarayya a cikin mulkin sa haka nan kuma ina shaidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawan sa ne manzon sa ne wanda shine ya rungumi wannan ibada ta azumi ya koyar da mu ita da sauran ibadodi kamar aikin hajji da umra da kuma nau'uka daban-daban na da'a zuwa ga ubangiji a da bayyane Allah ya tsara aminci da tsira zuwa ga wannan manzo da iyalansa da sahabbansa da duk wanda ya bi hanyar su har zuwa tashin alkiyama bayan haka yan uwa musulmi mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wanda shine ubangiji wanda ya halicce mu da waɗanda ke gabanin mu duka halittar sace bayan sa ne dukkan waɗanda muke jin labari waɗanda suka yi dukkan abubuwan da suka yi a rayuwar duniya babu shakka dai Allah shi ya halicce su masu da'a su da bijirarren su suka halitta Allah ne to mu ji tsoron wannan ubangiji wanda shi ne ya halicce mu da waɗanda ke gabanin mu kuma mu sani cewa Allah subhanahu Ta'ala ya keɓe wannan wata da muke ciki na azumi da ibada mai girma ita ce ibadar azumi wanda muke ɗauke da ita a halin yanzu kuma mu sani cewa azumi yana da cikin manya-manyan ibadodi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah yake ba da lada yake lillinka lada a kanta kuma har ma annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa dukkan ayyukan dan adam ana ninka su ne alhasanatu bi ashri amsalha wato ana ninka su su goma ila sab'i mi'ati dhifin har zuwa ninki 700 har zuwa abinda Allah ya so amma banda azumi shi azumi Allah subhanahu ta'ala yake cewa naune kuma ni zan ba da sakamakon saboda haka sakamakon azumi baya cikin ya fi cikin irin wannan ma'auni da muke auna sauran ibadodi da su saboda ya nuna maka girman azumi Allah ɗaya ya san irin abin da zai kamfato na lada da sakamako kyakkyawa ya ba mai azumi saboda haka wannan ibadar azumi kenan sai dai mu sani cewa duk da wannan ladar da alkhairai da azumi yake dauke da su da kuma kyakkyawan sakamako da ninninka lada da azumi yake dauke da su to wannan ya danganta ne daga mutum zuwa mutum wani lokaci akwai wanda ma zai yi azumin ya tashi bai da lada kwata-kwata wani lokaci akwai wanda zai yi azumin kuma ya tashi da ragaggar lada saboda haka shi yasa hudubar mu ta yi magana ne akan waɗansu matsaloli ko waɗansu kurakurai waɗanda galiban ake samu ga masu azumi wanda kuma da yawansu suna zama sanadin rage ladan mai azumi sai zama ladar da ake cewa ka samu cikakka ila ladar ka ba ta wuce 50% ba ko 60% ba ko 40% ba ko aka san haka kuma hadisi ya tabbatar muna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar da cewa lalle yana yiwa mutum ya azumi amma ya tashi da kishirwar banza kawai bai samu lada ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa rubba sa'imin hazzuhu min siyamihi al-ju' wal atash wa rubba qa'imin hazzuhu min al-qiyami as-sahar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa da yawa mutum na yin azumi amma ya zama abinda kawai ya samu cikin azumin nan shine kishirwa da yunwa saboda wasu abubuwa da suka lalata miki azumi ko kuma wasu abubuwa da suka rage na da azumin nashi kenan ba lalle ne a ce duk wanda ya azumi lalle sai ya samu wa galadan ninkin ba ninkin ba akwai matsaloli da ke iya shigowa su zama sanadin raguwar ladan mutum ko ma ya rasa ladan gaba daya haka nan qiyamul layli manzo Allah ya ce da yawa mutum na yi kwana yana sallah amma ya zama abin da ɗaya samu cikin kwanan da yana sallah shine rashin bacci da gajiya kawai shi dai abin da ya tashi da shi ya rasa bacci sannan ya tashi da gajiya saboda mi saboda wasu abubuwa suka shigo suka lalata aikin kuma gashi cewa tsayuwar dare ai abu ne mai kyau ayoyi na alkur'ani ga sunan zai yawa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ga sunan zai yawa wayanda duka sun faɗaitar kuma sun faɗi sakamako saboda ma irin sakamakon tsayuwar dare har ma Allah subhanahu wa ta'ala a wani wuri yake faɗar sakamakon masu tsayuwar dare yake cewa fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jaza'an bima kanu ya'malun kaga shi ma tsayuwar dare tana da wata irin lada wadda wani bai taba ganin ta ba Allah ɗaya san irin ladar da ya tanada saboda masu tsayuwar dare amma duk da haka mutum ne yana yiwa ya tsayuwar dare saboda wasu dalilai da wasu abubuwa da kan shigo ya zama ya tashi da rashin bacci kawai da gajiya amma bai samu lada ba ko kuma ladar tashi da kaita to haka kudubar mu ta ambaci wasu abubuwa 'yan takaice saboda takaitawa wa'inda galiban wasu masu azumi suna fuskantar wa'indan matsaloli wa'inda kuma dukkanin su na kasu ne ga azumin mutum suna lalata ladan mutum ko su ragargaza ladan hiranka tace da ita a kwashi kwaya a baka da dusta wannan duka yana iya yiwuwa abu na farko da muka fara ambata shine yin takasiri ga mafi yawa daga cikin masu azumi wurin neman ilimi da kuma sanin hakikanin shari'a Allah da hukunci-hukuncin Ubangiji da abin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya shar'anta a kan abin ya shafi azumi. Da yawa daga cikin azumi masu azumi sun ɗauka kawai azumi al'ada ce kawai, wata al'ada ce kawai ta shekara-shekara. In wata ya zo kawai a yini da yunwa daga getowa alfijiri zuwa haɗuwar rana. Amma su ji a ran su cewa ibada ce da yawa mutane musulmi sun rasa wannan sun ɗauka kawai azumi kamar wani abu ne normal wata al'ada ce ta shekara-shekara wadda kawai ake yi don haka tun da ko ibada ce ibada ko tana da yadda Allah yake son a yi ta tana da yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar yake son a yi ta ba ka kuma iya samun wannan sai ka bi ta hanyar ma'ilmanta domin su sanar da kai ka je makaranta da yawan mu akwai wanda sauran da ya fara azumi bai taba zuwa makaranta yadda ya mai a faɗa mai yaya azumi yake mi afarin ne mi ka bata shi mi ka gyara shi mi ake son mai azumi ya yi mi ake son ka yi in ka zo buɗin baki ya ake son ka yi ake son ka yi da yawan mu akwai wanda azumin yi ɗaya ya kai illa dai ya ɗauka kawai normal abu ne duk wata ramadana ana yin azumi don haka al'ada ce kawai yake yi ba ɗauki abin matsayin ibada haka ba da jiki ne ba duk da cewa ya sani cewa azumi yana cikin cikin musulunci amma da yawan mu ba mu ɗauka akan haka ba saboda haka wannan yana daga cikin matsala ta farko wanda yake kawo cikas ga masu azumi kuma da yawa yana zama sanadin lalace domin duk abin da ka shiga ciki ne baka san shi ba to kana iya samun matsala a ciki kana iya samun kuskure a ciki inda ma mutane suna yin approach inda suke yi ga abin da ya shafi kayayyakin su na gida ko motocin su ko fridge fridge din su ko radio radio nasu ko handset din su yanzu in handset ɗinka ya lalace ba ka ɗauka sai ya kai ma nesin ka ya gyara ma sai ka nemi ina ne kasuwar 'yan gyaran hansa take inda an kai kwarewa can za ka kai in firij ka yi lalace ba ka sai da Allah ku kai min tsohuwar ta wurin masu gyaran mota a gyara min firiji na ba zai yi ba sai ka nemi ina ne masu gyaran firiji suke haka nan in motar ta fi ta lalace ba ka sai da Allah ina masu hentin can wanda sun ga sun hentin gidan can nawa ne da Allah ku kai min motar ka ta lalace ba zai yi ba kaga wannan approach al'adanci mun san cewa duk abin da ya lalace naka akwai inda ya kamata ka kai shi to da muna irin wannan approach ga addini da an samu cigaba amma mafi yawan mun ɗauka kawai addini normal abu ne kowa yana da dama ya abin da ya ga dama a ciki ko da ilimi ko babu ilimi wanda yake nassoshi na shari'a suna nan zube wanda ba lokacin da za mu kawo su wanda sun tabbatar da wajabtin neman ilimi kafin ko wani aiki to shi ma azumi ɗaya ne daga cikin manyan manyan ayyuka na musulunci wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya daura ga bayi don haka cikin abin da kuskure na farko ga mai azumi shine ya shiga ibadar azumi ba tare da ya nemi yadda ibadar nan ake yin ta ba ba tare da ya nemi ya manzan Allah ya yi azuminsa ba ya san ya ake yaushe manzan Allah yake sahuru yaushe yake shan ruwa yaushe yake kaza yaushe yake kaza yaushe yake kaza wannan yana daga cikin matsaloli da suka haddasu a ƙasar nan yan azumi ya kama za ka mafi yawan wurare masallatai sallar isha'in da aka yi babu ta ana gama shan ruwa za a ga an yi kiran idda'i an fara sallar idda'i ga gajimari kana gani bai bace ba saboda wai a yi sauri a gama a sham da wuri saboda rashin ilimi da sun yi aiki da ilimi da ba a samu wannan matsalar ba mafi yawan masallatai mu a yau ji ina arkun gusu jiya muna ƙari shan ruwa ƙarfe bakwai da ishirin da wani abu muka ji wani masallaci kuma da kiran isha'i ko da bakwai da rabi sai har sun da sallah kayan a ce maka takwas alhali kuma isha'i lokacin ta yana kai har takwas ko takwas da minti ɗaya ko da minti biyu to su sun gama sallah ko da lokacin isha'i har tarawih sun gama to ina sallah isha'in suke to haka wurin gaugawa sun rasa isha'in sun rasa komi kaga jahilci na rashin tambaya manzon Allah ya yi azumin sa da sun tambaya suna da suna tambaya da haka bata faru gare su ba ire iren wannan matsaloli suna da suna da alaka da alakar wannan wata na Ramadan kuma ana kurakurai a ciki saboda haka shi yasa mai littafin ahadari Allah ya gafarta masa ya masa rahama yake cewa wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya alama hukumar lahi kuma ina ganin fi'ilan din na ai samun ramadan na ciki ko yawa to tunda ko ramadana na ciki cewa an yi ala fi'ilan yan nakara shi kenan wata ramadana din ma tunda shi ma ai wani aiki ne na ibada shi ma ya shiga ciki to me yasa kake yin sa shi baka san hukumar lahi fihi ba to wajibi ne wannan yana daga cikin wurare da ya kamata dalilin yan uwa mu gyara a kansa abu na biyu shine kyautata niyya da kuma yin azumin nan da manufar Allah ya bada lada mafi yawan mu ba a babu ihtisabi ga ibadar suke da azumi kuma man sani sharadi ne ihtisab kahin Allah ya bada lada don manzon Allah abin da yace man sama ramadana imanan wa ihtisaba to da yawan mu al'ada kawai su ɗauki azumi kawai dai na yaske mu suna yi mu ana yi kakanni kowa na yi zaka bai ma ganin azumi wata ibada ce wata yake yi da niyyar Allah ya karba ya bashi lada su shi ko sharadin kafin azumi ya zama karɓaɓɓe manzon Allah ya gaya mana a wannan hadisi man sama ramadana imanan wa ba. dole sai kayan shi kana mai imani da Allah cewa ibada ce wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya dora a kanka da wannan imani da wannan yardar kai wannan sannan da fatar Allah ya karba ya baka lada da yawan mu wani azumin su yi da suka su jefa in Allah ya ga dama sai an sa amma bai ga dama ba shi ya sani su dai sun yi to wannan matsala ce kuma kuskure ne wanda da yawa masu azumi suke aikatawa wanda lalle ne ya kamata a yi gyara a kansa lalle ne sai ka ji cewa azumi wata ibada ce wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya dora a kanka kuma wata ibada ce wadda kake yi da niyya ta Allah ya baka lada kuma da niyya mai kyau ta cewa Ramadana ne kake yi wani kawai tashi ɗaya kai ta abinci ne kawai ya cika ciki ne ya koshi shi ne ya ga ana yi cike na yayi ba wata niyya babu wani fata tsakaninsa da ubangiji to wannan kuskure ne kuma wajibi ne sai mun yi wannan ibadar dan Allah kawai Allah subhanahu wata'ala a nasu shi na alkur'ani ga sunan fa abudillah mukhlishan lahu din ala lillahi din khalis ga nasu ayoyi da yawa suna da sun yi bayani akan cewa dukkan wani abu da mutum zai yi na addini to zai yi shi ne don Allah kuma don Allah kawai kuma da manufar Allah ya karba don shi kai kuma shi kake son ya sanan ma kuma shi kake son ya karba kuma shi kake son ya baka lada to wannan yana daga cikin kurakurai na masu azumi a yau wanda da yawa suna yi kawai yi ɗaya suke yi saboda sun ga ana yi ba tare da lura da cewa wannan niyyat wajibi ce a wurin komai ba wannan ihtisabin wajibi ne zan a same shi kai shi da niyyar don Allah ya karba maka domin don shi ake yi kuma shi ke karba kuma shi ke bada lada kuma su ne sharuɗa guda biyu da manzan Allah sallallahu alaihi wa ya faɗa man sama ramadana in imanin wace ta ba haka nan tsayuwar ramadana da ake yi da yawa wasu sun mai da abin al'ada kawai kawai tarawihi al'ada ta yan azumi ya zo a yi tarawihi ba a yi wata wata fata na sabin Allah ya yi abin nan eh, tarawihi nan don Allah don Allah ya karɓa mata shi sa za ga bai damuwa da ko ta yi kyau ko ba ta yi kyau ba ko an hake ka'idodin sallah a ciki ko ba a hake ba kisa za ka ga mutum na neman masallacin da ake yi da gaugawa akwai dogon baro akwai jalof akwai siyana akwai five oh akwai kaza akwai kaza za ka ga mutum shiya wa shiya ya kai neman masallacin da ake yanzu yanzu a kare saboda bai dau sallan matsayin wata ibada da yake son Allah ya karba masa ba da ya yarda cewa yana ihtisabin Allah ya karba masa wannan ibadar da bai haka ba da ya tsaya ya kyautata ta to wajibi ne wannan kuskure ne da yawa masu azumi suke aikatawa dole ne ka ji cewa wannan tsayuwar daren da ake yi tarawih da ake yi da tahajjud da ake yi abu ce wadda ibada ce wadda ake yi don Allah kuma don Allah ya karba kuma don shi kake yi da fatar ya karba maka wannan abin to wannan shi zai taimaka maka ka tsaya ka yi shi yadda Allah yake so tunda duk abin da kake son ko ni kake son ka ban abu in karba ya kamata ka gyara shi yadda zai burge ne in karba to bale Allah subhanahu wataala to haka wannan yana daga cikin matsaloli wanda ya kamata masu azumi su lura da wannan kuma a yi kokari a gyara Allah yana aiki da abin da a cikin zuciya ne gurgudun niyyarka a cikin zuciya da yawa za ku yi aiki iri guda da mutum amma in ya hika niyya mai kyau ya hika lada ga aikin duk guda ne kuka yi amma kuma ladar ta zama hawa hawa kowa Allah zai ba shi sakamako gurgudun niyyar shi gurgudun fatarsa ga ubangiji in ta sabin da ya tsakaninsa da ubangiji gurgudun yadda ya tsaya ya kyautata abin gurgudun yadda zai samu lada saka jin cewa azumi Allah nasa ne shi zai ba da lada bai san iyakar ladan bai azumi ba eh, eh haka abin yake amma ladar azumin ta danganta daga mutum zuwa mutum gurgudun wanda ya kiyaye wa'annan da muka abubuwan da muka ambata bai ɗaya da wanda bai kiyaye su ba a wurin ba da lada a wurin Allah subhanahu wa ta'ala haka nan abu na gaba abu na uku wanda shi ne mutaba'a wanda dan bangaren bayanin sa ya shiga a cikin bayanan da ni farko shi ne duk abin da za ka yi ka yi shi kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar manzan Allah ya yi azumi ba umarni ɗaya ya muna cewa mu yi azumi ba ya yi azumi to ka bincika ya yi nashi azumin domin ka dauranci nashi din kamar yadda sallah manzan Allah ba cewa ɗaya mai sallah ba ya yi sallar practically to ka bincika ya yi sallar don ka dauranci taki domin duk inda ka yi ibada ba ta zama irin ta manzan Allah ba to babu shakka wannan ibadar a ranar alkiyama ba za ka fi muriyarta ba domin manzan Allah ba zai buga maka sitam, Allah ya baka ladarta ba a ranar alkiyama kuma duk ibadar da manzan Allah bai buga mata sitam a ranar alkiyama cewa lalle shi yadda yi haka ba babu shakka Allah baya biyan wannan ibadar a ranar alkiyama to wajibi ne shi ma azumin ka yi iya kokarin ka ka ga cewa ka yi yadda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karanta hadisai da kuma ayoyi na alkur'ani suna nan rubutu وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا لقد fi لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا أبو نجبا شيني رجي رجي سفب wanda mafi yawan masu azumi suke wanda wannan kuskure ne za ga farkon azumi idan azumi ya fara ko ina masallatai sun tika tarawih ta tika bayan isha'i ta cika Bahin ta cika to amma bari a saba tayya an kai rabin azumi ta ganin ana ta baya baya sai ga masallacin da ka san yana cika farkon azumi amma yanzu ko rabi babu ina mutanen da ina mutanen ne ba su nan ne suna nan a'a wai sun gaji ko sun kosa ko kuma suna ganin dai yanzu su abinda suka samu ya wadace su wanda yake falaloli da alkhairan da Allah ya sanya bai takaita ga farkon azumi ba dukkan watan azumi gaba daya wata ne na falala to kana kana nihin kana da tabbacin abin da kai Allah ya ansa don haka kai ka wadatu dan aljanna kake ka riga ka samu aljanna baka bukatar ci gaba da neman ta domin wanda ya haka abin da yake nufi kenan saboda haka wannan yana daga cikin kurakure da ya kamata lalle sai mu yi gyara akan su watan azumi wata ne wanda ake so gaba daya mu rungume shi da ibada kamar yadda muka rungume ta farko mu rungume ta hakkance da tsakiyar tsakiyarsa musamman ma inda aka ta san ma'anan domin cikin ta ne da lalle kadar take to da yawa sai ta ga ko da aka kai can wani ma sallar isha'in ma da an sha ruwa ya sallar isha'in sai ga kenan ya gwabce wanda ya dan yi kokari an kai zarka nan goma da shi ya gwabce ba a tarawih da shi wai ba a tafadi da wuturi da shi haka nan ne za ga ana ta ja baya ana ta ja baya ana ta ja baya wuraren tafsirai in kace biyar suka cika farkon azumi ba haka nan suke ba yanzu da azumi ya fara tahiya za ga ana tahiya ana ja baya ana tahiya ana ja baya da masallaci ko wurin shiga babu da zaran kan makara ba ka samun shiga cikin masallaci sai dai waje amma yanzu har a tahi masallaci bai cika wannan ya nuna kenan mutane suna ja baya wannan ba karamin kuskure bane kuma wannan ya nuna rauni ya nuna kosawa da rahamar Allah ya nuna rashin damuwa da alkhairin ubangiji da yasa a cikin watan Ramadan tunda alkhairin nan Allah bai takaita shi ga wasu kwanaki na farkon Ramadana banda saura ba to ya zaka takaita ma kanka kai alkhairi ya zama baka damu ba wannan yana daga cikin abin da ya kamata 'yan uwa lallai mu yi nazari a kansa kuma matsala ce wadda tana hana muna tana rage muna abin nan samun ladar ramadan sai ka ga wannan abin an zo kwana biyu sai aka shi kenan babu wani ci gaba shi kenan sai aka masallatai sun rane abubuwa suna lalacewa ana ja baya wani ma azumin ya fara maganganu kenan wallahi dai azumin ga Allah dai je Allah dai gwada mana ya kare ku dai huta kaza kaza kaza azumi cikin zahin ga kaza kaza maganganu ga sunan kai wani ya hito ɗaya sai kai wallahi azumin gare ban yi shi dai abbai ba amma duk maganganun da yake suna nuna ya ga laihin Allah da ya tsora mai azumin Ramadana wannan shi an ma'anar abin ya ga laihin Allah dan mi Allah ya tayi azumi cikin wanga zahi to wannan ba daidai bane kuskure ne wajibi ne musulmi idan yana farin ciki da samun kansa a wannan wata ya zama yana jin daɗi yana bakin cikin ranar da za a ce watan ga ya ƙare bai cikin wannan rahama ta ubangiji wannan shi abin da ake bukata ga kowane mumini abu na gaba shine abin da ya shafi kuma kamar yadda muka muka faɗa hadisi ya tabbata daidai wannan gaba cewa manzo Allah ya gaya mana idan watan azumi ya tsaya akan bude kohohin aljanna ko wancan sati mun karanta wannan hadisi akan rufe kohohin wuta akan daure shedanu to yanzu kuma wani shedan da ya hana ma zuwa masallaci to saboda haka yan uwa mu ji tsoron Allah mu gyara an ce saboda ma Allah yana fatar bayansa da samun aljanna al'ohohin aljanna ma gaba ɗaya buje suke saboda Allah ba ya son a samu ɗan wuta ko guda ƙohohin wutan ma an rufe su gaba ɗaya ko guda babu rufe don an rufe su to amma kamar kuma kai duk da haka kana ganin shagulgullan ka na yau da kullum sun yi ma ka tsaya ka bi ga aljanna da kohin suke buɗe saboda haka wajibi ne mai hattara abu na gaba shine abin da ya shahi ƴaƴanmu tarbiyyar su da lura da su a cikin wannan wata na Ramadan cikin kurakurai da muke gani mutane mafi yawa suna aikatawa musamman iyaye za a ga ba su damu da 'ya'yansu ba a cikin Ramadan za a ga mafi yawan yaran mu suna koyon lalaci ne daga wannan wata na Ramadan me nufi nufi da wannan za a ga yaro da an yi sahuru ya shige daki ya kama kwana bai tashi sai la'asar kuma kwanan nan da gani ba kwanan gaskiya na ba ya sha dan taramol saboda gane kai azumi na shi kwana ya kai don kai ya wahala don aka sai ga yara daga nan na suka koyon shaye shaye ya sha dan taramol ya kwanta daki ta kwana kai uba ka ga yaro an hito karfe goma ba ga ya hito daki ba sha biyu ba ga ya ɗaki ba ya kamata ka bincika wani me yake kwanci har yanzu sai suka samu wani abu kan ta na Qur'ani amma uwaye babu ruwan to daga haka ne yaran mu ke koyon shaye shaye sai ga yaro da sunan koran rana wai kada ya hito cikin rana azumi ya bugai sai ga ya kama shaye shaye ya koye kwanan banza tun gama subahin wani sallar subahin ma bai samu yi yana nan yana kwana har azhar yana kwana sai can zuwa da asar sannan ya tashi ya wanka to wanga miya auhanin azumin da ya babu sallah babu salati kuma iyaye suna kallo babu wani matakin da suka ɗauka da yawa daga cikin matasan mu idan wata azumi ya kama wata ne na karta da ludo wasu da tata kana kallo bakin garkarka za ga yaro abokai ne sun zo sun aza daba ta karta da ludo kana kallo wai koran rana na suke kuma baka damu ba wannan wajibi ne iyaye daga haka ne daga irin waɗannan dabbobin sai ga yaro ko da azumin ka wucewa ya shabu da wata mummunar ɗabi'a ƙarshenka har ya zo ya ya zama ba za a iya tarire a ce ba wannan ma matsala ce wanda yake iyaye sai sun yi sun gyara haka nan abin da ya yara har yanzu ƙananan yara waɗanda ke gab da balaga da yawa saboda sakaci na iyaye sai ga yaro ya balaga amma har yanzu ba a tilasta mai azumi ba an buɗe mai littafi ya balaga amma saboda rashin sa kai da kulawa na iyaye ba ruwansu ba su damu ba yaro ya tashan azumi ya ta sha azumi kuma shi ya zan shi ko yarinya mace ganin aka yi ai a ai mata alhali ya kamata ba magana karamci ne akwai wanda yana cikin karamcin nan yaka balaga kai da jin murya wani yaro ka san wallahi ko yana dan karami ka san akwai abin da annan ya balaga to uwaye ya kamata idan suna lura da wannan sai ga yarinya ta fara haila amma saboda sakacin uwaye ta ci gaba da cin ta saboda dama sun tana karama ba a koya mata yin sabawa da azumi ba To haka yanzu ta fara haila ba ta iya faɗi cewa ta fara haila tana jin kunya don haka sai ta ci gaba da ɓoyewa on that that project cewa yarinya ce har yanzu ta yin azumi ko kuma ɗayan abubuwa biyu ya faru ko dai ya zama in an yi sa'a kila wadda dama ta saba azumi ce tana ai karama yanzu kuma haila ta zo mata kuma tana jin kunya ba ta iya gaya ma iyayenta kuma uwarta ta kasa sa hankali matsayinta na mace ta gano yarinya kaga halin take jiki, sai ga yarinya ta ci gaba da yin azumi da jinin haila dama ta saba azumi kayan ta ware haila an saba mata da azumi yanzu haila ta zo mamakon uwaye inda suna sa kai su gano cewa wanda tun da ke shiga lalura a ji azumi ba a azumi da haila sai ga ba ta iya hudi sai da ta ci gaba ɗaya da azumin ga jinin haila ta da in suna azumi saboda sakacin iyaye ko kuma in wadda dama ba a saba mata da azumi ba ce kayan ta fara haila sai ya zama ta fara haila ta yi haila azumi ya zan wajibi a kanta amma kuma ta ƙi yin azumin kuma iyaye ba su sa kai ba ba su sa kulawa ba ba sa ba bale su gane ta isa fara haila ya kamata ta fara azumi dole to wannan yana daga cikin matsaloli wanda ya kamata shi ma yana daga cikin matsalolin da iyaye sai sun yi gyara a kansu mu sani ƴaƴan nan namu amana ce a kan mu kuma Allah zai tambaye mu akan sa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara wa qudaha an-nas wal hijara zuwa ƙarshen aya wannan yana daga cikin abinda muka ga ya kamata kila mu dan taba shi saboda muhimmancin sa a daidai wannan gaba abu na gaba shine abinda ya shahi rashin kulawa ga wasu bangarori na mutane musamman wannan abin ya shafi 'yan kasuwa da teloli 'yan kasuwa da kuma teloli za a ga tela ya shiga shagona ya ta gudu da zaune amma duk da rikoda kasar ɗin da ya kasa a cikin shagona kasar na nake take a cikin ramadana Ba baya da lokacin halartar tafsiri sallar tarawih ma ba baya da lokacin halartar ta baya da lokacin ɗaukar alƙur'ani ya karanta balle yin tasbihi ga baki ne alhali musulunci sauki gare ko kana tela kana nan kana gudun kada zaune ir amma kana ta subhanallah subhanallah kana dinkin ka kana subhanallah sai ka ci riba biyu ka yi dinki ka samu kudin dinki kuma ka samu ladar tasbihin da kai wannan kuskure teloli ya kamata ku gyara wannan ko kuma za ka isko shagon teloli na musulmi za ka dididim dididim dididim yanzu cikin ramadan aka atlis ko da dai baka da damar dauko alqur'ani ya karanta samu wani kasan na kira'a kasa kai ma a gano cewa lallai musulmi kake yanzu ana ramadan ka samu wani kasar na kira'a ya zan kira'a ta ci da tashi ko kuma ka bude FM ɗinka duk FM ɗin da gidajen rediyon da aka gare mu tafsirai ne ga sunan ko da Allah ya sa ba ka da lokacin halarta to ka sa ga rediyon ka ci gaba duk tafsirin da aka ci gaba da jikai ma ka karu haka nan yan kasuwan su ma akwai wannan matsala za a ga mutum da ya buɗe shago ne hidima sai kawai ta dame shi ta amshi ba ni kawo ba ni danji mai komin kaza cikin wannan kana iya ci gaba da cin riba biyu bakinka yana tasbihi kuma kana kasuwancinka ba ni kaza kana nan kana hannunka ya miƙa kana miƙo mai kuma kana subhanallah subhanallah kana sai ka tiri ba biyu in yan san mu suna irin wannan hasara ko ga a shago ne ba zai iya sa kasar na alkur'ani ba cikin azumi amma kuma wani kasar zai sa na wake-wake ko kide-kide shi bai da lokacin da zai zauna ya karanta alkur'ani bai da lokacin da zai je wurin tafsiri kuma hatta rediyonsa bai da lokacin da zai sa kasar na karatun alkur'ani to wannan shi ma akwai bukatar a ce su ma an ji tsoron Allah wannan bangare kada ku yadda a sha ku a wace wata ramadana ya wace in don kokarin ka samu kuɗi ne don kuɗin ɗinki ka samu da yawa ko ka yi ciniki a shago da yawa kada wannan ya rude ka alkhairin da zaka samu na wannan ramadana ya duk abin da zaka samu inda za a baka duniya da abin da a cikin ta ibada da zaka yi Allah ya karba maka a cikin ramadana wallahi ya yi wannan to haka shi ma akwai bukatar mu ƙara jawo hankali akan wannan abu na gaba kuskure daga wasu masu azumi akwai rashin cin abincin sahuru sai haka mutum yana ganin ya yi wata bajinta hawa da wala ne wala ni ko sahuru bane wai gane yake shi bajinta da shi ko sahuru bane to ba bajinta bane rashin yin sahuru ba bajinta bane kuma kasu ne ga mai azumi domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gaya mana cewa bambanci tsakanin azumin mu da na bani Isra'ila shine cin abincin sahuru saboda haka ku ci sahuru tasahharu fa inna fi sahuri baraka ku yi sahuru ya ku bayan Allah a cikin sahuru akwai albarka ba sai an ce sai ka fito ko ka tahura ba domin abin da za a ce a sahuru ya danganta daga mutum zuwa mutum wani bai iya tinto da sahuru amma yana iya cin hura wani bai iya tinto bai iya cin hura amma yana iya cin kunu ko horo-horo wani bai iya cin suduka amma yana iya kurɓa ruwa to ko da ruwa ne ka kurɓa za ka samu ladar wanda ya yi sahuru amma abin da illa shi ne, ka tashi kai kai sadebe ba ka yi sahuru ba Ba ka yi bajinta ba kuma ka cuci kanka domin wannan maki da ake barawa sahur yana da nashi maki a cikin azumi kai baka samu wannan ladar ba baka samu wannan makin ba kaga ka cuci kanka maka kanka hasara to rashin cin abincin sahuru ga wasu masu azumi yana daga cikin kurakurai da yawa daga cikin mu suke aikatawa sai ga mutum in ya kwanta shikenan bai tashi shi yana ganin gaskiya har ma umarni yaka ba su gida ne ta ka a tasai saboda shi in ni kwanta kun san ba sahuru nake ba ba ka wanda ya tasani to wannan kuskure ne ka rika tashi ko da ruwa ne ka kurba ko da kwalgi guda ne na ruwa ka kurba Allah zai baka lada matsayin kayan sahuru kuma yin sahurun kun ji muhimmancin sa manzon Allah da kansa yace mu yi shi saboda akwai albarka a cikin sa duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ayati akwai albarka a cikin sa babu mai shakku akan haka kuma babu shakka idan mutum ya bi abin zai ga wannan albarka din zai ga cewa lallai akwai wannan albarka abu na gaba yanzu da yake muna cikin watan ramadana kuma malamai sun yi ta wa'azi da faɗakarwa cewa siyarwa tana da matukar muhimmanci ka yi abinci ka kira masu azumi su zo su ci yana da lada to kuskure daga cikin masu azumi za a ga mutum an gayyace shi cin abincin buɗin baki amma ba zai iya buɗe baki ya yi addu'a ga wanda suka ciyar da shi ba wanda ke abinda a sunna idan mutum ya gayyace ka ga abinci musamman a lokacin ibdar ne ko lokacin sahur ne ko dai wani abinci akwai addu'a da manzan Allah yake manzan Allah ba zai bayo wurin ba sai yayi addu'a ga masu wurin yakan ce Allahumma at'im man at'amani wasqi man sakani da dai sauran addu'o'i da aka ruwaito kamar riwayar Muslim guda biyu an samu addu'o'i wayanda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yakan ce wani lokaci yakan ce Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum duka yana daga cikin addu'o'i da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi ga waɗanda suka ciyar da shi abinci kada ka ci abinci ɗaya ka yi yafi a cikin kenan ka tashi ka ci ka sha ka yi yafi yafi ɗaya ka bace da shi a ka yi masa addu'a wannan shi ne sunna idan aka gayyace ka cin abinci ko na budin baki ne ko mai kama da haka to kada ka bar wurin bayan ka ci ka sha ka yi addu'a ga wanda ya gayyace ka cin wannan abincin wannan shi ne abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu abu na gaba kuma na ƙarshe cikin abubuwan da muka da ambata mun ce muku abubuwan suna da yawa amma mun da ambaci kaɗan daga ciki mafi muhimmanci ne yadda za ka ga mutane suna gudu suna barin liman a lokacin sallar tarawih wannan ba ƙaramar illa ba ce ga mai azumi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam abin da yace duk wanda ya tsayi tare da liman a sallar tarawihi har liman ya ƙare sallah yana tare da shi to za a rubuta mara lada kamar ya sallaci dare gaba daya to wanda ya gudu baya cikin wannan ladar sharadi ne manzo Allah ya ambata sai ka tsaya tare da liman haƙar shi to yanzu musamman yanzu da lokaci ya fara ja sai ga wani da an yi raka a fita sai ga ya zage ya ta ya sai. wani mai dan kokarin ya yi raka a goma ba a shafa'i da wuturi da shi sai zage ta ya sai. to duk wanda ya wannan ya sani wanda falalar baya cikin ta baya cikin ta to manzo Allah ya sa da cewa har sai hatta yan sarifa har sai liman ya ƙare sallah an kai ƙarshe sannan za a baka lada kamar ta darenka gaba ɗaya kana sallah amma saboda gaugawa sai ga mutum baya iya tsayawa ɗan mutukan da zai bayar ya samu wannan falalar sai ga da an fara da mutum sai ya zuwa ya tafiya sai kuma in ka tambaye ina zai je ba wani abu ne gare shi mai muhimmanci wanda ya yi wannan sallar muhimmanci ba saboda haka wannan yana daga cikin kurakurai da ya kamata mu jawo hankalin masu azumi da su cewa a ji tsoron Allah a gyara idan ka zo masallaci wurin tarawih tare da liman to ka yi hankuri ka daure har a kai ka sai da kai wannan shi zai sa ko baka sake yin wata sallah da daddare ba so za a rubuta maka lada kai tsayuwar dare gaba ɗaya amma idan baka bari liman ya kare da kai ba to baka samu wannan falalar ba Allah ubangiji ya mana jagora kuma muna fatar wannan autan azumi kamar da muka shiga Allah ubangiji ya samu kare shi lafiya Allah ubangiji muna gamdakatar eto eh, to ɗan akwai lalura yadda wanda ke da patient yana sauri wannan kuma lalura Allah ya san da ita ga komi ubangiji yana la'akari da laluran mutane ila ana cikin sallar na cikin kayan murda daga baiwa <laughs> baiwa a kai sallar da kai wannan ka ga lalura ce amma haka dai ba lalura komai ko kuma kana da marar lafiya ba zai yi a kai ta da kai ba saboda lalura da ke ka ta rashin lafiya kaga wannan duka uzurra ne amma haka dai babu dura komi mutum ba kai karshe da shi ba to wannan baya da uzuri kuma baya cikin wannan falalar da manzo Allah ya ambata a karshe kamar da aka sani a dukkan shekara idan watan azumi ya zo a wannan kungiya ta mai albarka jama'a da izazul bid'a wa iqamatus sunna muna da kwamitoci na tafsiri a mataki na kasa da jiha da kananan hukumomi da mataki na masallatai da kuma point point na wuraren tafsiri to haka ana tunatar da al'umma su tahi tsaye su ba da gudunmuwa a duk inda suka samu kansu game da wannan gudunmuwa da ake taimaka ma marayi kowa ya sani in har mun nemi taimakon marayi a da to yanzu ya cancanta mu nemi taimakon gudunmuwa don taimakon marayi saboda marayi kowa ya sani karuwa suka yi saboda yawan kashe-kashe da zubar da jini da ake kuma mafi yawan wanda ake kashewa magidanta ne masu iyali ake kashewa da 'ya'ya da mata ga sunan ana ta bari ba su da gata baka wajibi ne mu yi kokari don haka a yau insha Allah a wannan masallaci za mu kaddamar da neman gudunmuwa na wannan asusun marayi wanda insha Allah duk shekara abinda aka samu a wannan masallaci da sauran masallatanmu shine ake haɗawa a tattara domin a tallafa ma marayunmu da muka tattara a wannan karamar hukuma don haka muna ba da sanarwar cewa bayan sallah dukkan bayan Allah kowa ya yi kokari da abinda Allah ya sanar da shi mai ya hore masa mai taro mai sisi ɗan agaji za su zagaya domin su karbi taimako a hannun mutane kuma kada ka bari wannan alkhairin ya wuce ka ka yi ƙoƙari ko kaɗan ne ka sa domin kai ma Allah ya rubuta ka cikin waɗanda suka tausaya ma marayi a cikin wannan yanayi muna fatar insha Allah za a yi ƙoƙari a tallafa alhamdulillah alladhi shar'a li ibadihi as-siyama li tahbibi nufusihim min asam أحمده سبحانه وتعالى وهو المستحق بالحمد وأشكره على نعمه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أذكى من سام وحج وأتمر وأطاع ربه في السر والجهر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله تعالى الذي خلقكم والذين من قبلكم واعلموا أن الله تعالى قد خص الصيام بأجر عظيم قال صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف قال تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به وهذا الحديث يفيد أن الصيام قد جاوز قانون التقدير والحساب وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم إلا أن ذلك الأجر العظيم وتلك الفضيلة قد تنقص وتضمحل أو تذهب بسبب بعض الأخطاء الذي يقع فيها بعض السائمين فمن رجب في تهسيل الأجر الكبير والثمرة العظيمة فعليه أن يفتش ويتحسس نفسه سلوكه وينقي صيامه من هذه العيوب والأخباء التي قد تنقص الأجر وتهبط العمل كما قال صلى الله عليه وسلم رب صائم حظه من الصيام الجوع والعطش ورب قائم حظه من القيام السهر أخرجه الإمام أحمد والدارمي وأنا أذكر لنا أيها الإخوة إن شاء الله تعالى بعض هذه الأخطاء تعريفا بها وتهذيرا من سوء عاقبتها فمن هذه الأخطاء التقصير في معرفة ما يجب معرفته من الشرائع والأحكام المتعلقة بالصيام فتجد بعض المسلمين لا يهتمون بتعلم ما يجب تعلمه ولا يسأل عما يشكل عليه أو يلتبس عليه من أمر دينه بل كثير من الناس قد يفضي نفسه فالواجب على كل من, من جهل مسألة من مسائل الدين وأثقل عليه أمر في دينه أن يسأل أهل العلم قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ويقول العالم عبد الرحمن الأخضري عليه رحمة الله ولا يهل له أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه حتى يعلم حكم الله فيه فيجب على المسلم أن يطلب علم الدين الذي يحتاج إلى معرفته في الحال كما يفهم ذلك من حديث البخاري مرفوعا من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين ثانيا حسن النية وصفاء القصد فينبغي للسائم أن يحسن نيته ويخلص في جميع عبادته لله عز وجل كما قال تعالى فاعبد الله فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص وقال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فاشترط لمغفرة التصديق والنية فقيل رب عمل صغير تعظمه النية ورب عمل كبير تصدره النية فإنما السير سير القلوب وإنما يتأثر من لم يخلص ثالثا المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم ومراعاة آدابه آداب الصيام التي علمنا إياها النبي عليه السلام فعلى الصائم المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في صيامه كما قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فينبغي أن يجتهد المسلم في متابعة للرسول عليه السلام ليكون عمله مقبولا بإذن الله رابعة الفطور والاكتطار من العمل الصالح فمن ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض السائمين الفطور والانقطاع من العمل الصالح فإنه من الملاحظ من الملاحظ أن كثيرا من الناس يقبلون في أول هذا الشهر الكريم على العبادة والطاعة خاصة في أوله إلا أن هذا الإقبال ينحصر بعد مضي عدد من الأيام ولا ريب أيها الإخوة أن هذا من الحرمان حيث ينقطع هؤلاء عن الخير في شهر الخيرات بسبب العجز والكسر والملل وعدم اعتياد الطاعة وعدم الصبر عليها وقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر على الطاعة فقال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وقال صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان سفرت الشياطين ومردت الجن وأغلق أبواب النار ولم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي المناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله أتقاء من النار وذلك في كل ليلة أخرجه الترمذي خامسا ومن الأخطاء التهاون بما يتعلق بتربية الأولاد في الصوم والصلاة والأخلاق الحسنة فتجد بعض الآباء والأمهات لا يعلمون أولادهم وجوب الصيام وبعض أحكامه فقد يبلغ الابن أو البنت ولا يؤمر بالصيام ويكثر هذا في البنات إذ أن البنت قد تبلغ بالحي أو غيره فتستهي أن تخبر أهلها فتقع في أهل مهضورين إما أن تفطر الشهر إن كانت معتادة بالفطر قبل البلوغ بناء على أنها صغيرة وإما أن تصوم أيام الحي إذا كانت إذا إذا كانت إتادة الصيام إذا كانت إتادة الصيام من السجر بناء على أنها صديرة وكلا هذين الفئلين خطأ وإثم فالواجب على الآباء والأمهات تعليم الأبناء ما يجب عليهم من الواجبات الشرعية ثالثا عدم مبالاة كثير من الإنسان بالأخص التجار والخياطين بالقراءة القرآن وحضور مجالس التفسير بدعوى الاشتغال في السوق أو الصناعة تابعة الامتناء عن أكلة السهر من الأخطاء التي يقع فيها بعض السائمين أن بعضهم يتساهل في أكلة السحور وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن فصل بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور أخرجه مسلم وأرشد صلى الله عليه وسلم أن يأكل المسلم السحور حيث قال تسحروا فإن في السهور بركة ثامنا التكلف بالصيام للعجزة وكبار السن أو المرض فقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى أزائمه أخرجه ابن حبان والطبراني في الكبير فلا ينبغي أن تشدد على نفسك إذا كان الصوم يشق عليك مشقة شديدة وربما سبب ذلك سبب لك تركك للدواء ألما شديدا فينبغي عليك أن تأخذ برخصة الله تعالى كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سافر مع أصحابه وشد عليهم الصوم أمرهم بالفطر قال أفطروا لماذا تعظمون أنفسكم أفطروا فأفطر الصحابة الكرام ثم بلغه صلى الله عليه وسلم بأن بعض الناس سام ولم يفطر وتهمل وأتعب نفسه فقال صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة أولئك العصاة أخرجه الترمذي والنسائي تاسعة الغفلة عن الدعاء لمن أطعمك ومن الأخفى أنك تجد بعض السائمين يغفل عن الدعاء لمن قام بإطعامه للإفطار قد يدعى أحد على طعام الإفطار ثم يأكل ويشرب فيقوم دون أن يدعو لمن دعاه والسنة أن تدعو لمن أطعمك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طعم عند أحد قال عبر عندكم السائمون وأكل طعامكم الأبرار وسلت عليكم الملائكة أخرجه الإمام أحمد وابن, وابن ماجه أو يقول اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني كما عند مسلم أو يقول اللهم بارك لهم فيما رزقتهم كما عند مسلم أيضا فينبغي إذا أطعمت سوء إذا أطعمت سواء بالإفطار أو في أو في الأكلة السهور أو غيره أن تدعو للذي دعاك للإفطار عشرة الانصراف من صلاة التراويح قبل الإمام بدعوى أن الإنسان يصلي في سائر الليل في البيت وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة وفي لفظ بقية ليلة بقية ليلته رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وهو حديث صحيح أسأل الله تعالى أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر عباداتنا وأن يبلغنا آخر هذا الشهر آخر هذا الشهر كما بلغنا أوله أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على مسأل المصطفى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله فاتقوا الله سر في السر والعلن وأطيعوه ولا تعصوه واشكروه ولا تكفروه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم علي العظيم يذكركم واشكروه على أموم نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون اللهم إذ الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر عباداتنا يا رب العالمين اللهم وفقنا بليلة القدر اللهم وفقنا ليلة القدر اللهم وفقنا ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر فاذكروا الله العظيم العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم قوموا إلى صلاتكم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن رسول الله الصلاة

البيت الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين القدر ليلة القدر خير من ألف سهر تنزل الملائكة والروح فيها والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر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 فأثرن به نقعا فوثقن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير الله أكبر سمع الله لمن حمده سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر عباداتنا اللهم إنا نسألك الخير كله آجله وآجله ونعوذ بك اللهم من الشر كله آجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا اللهم إنا خلق من خلقك فلا تحرمنا بذنوبنا فضلك يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر